Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a salamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Noma yaƙi na cigaba, kar mu manta baya shi. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, wakilin ma Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Munir Babba Dan Agundi da Dr. Rasu Gidadu, jami'a a hukumar fasahar tsirrai, lafiya da muhalli ta ƙasa kan sabbin dokokin noma da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba wa hannu a kwanakin baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu ɗora inda muka tsaya kada na jaku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar. To Dr. Rose barin zo gare ki a hukumar da kike aiki wato ta fasahar tsirrai lafiya da muhalli. Kuna irin waɗannan bincike-binciken kamar yadda Honorable ya faɗa? Mm, muna yi kwarai da gaske. Yanzu haka daga Kano nake. Jiya muka je Kano to jiya muka fitar da ingantaccen iri wanda aka inganta that is eh, wake wannan farin waken a kano muka kira manoma da kuma malaman gona da kuma duk manyan mutane muka gayyaci shi mai girma gwamnan kano eh, alhaji Ganduji shi ma ya tura mana wakili bai je da kansa ba ma ya tura mana wakili gwamnan jiga ma ya tura mana wakili so mun bayyana da wannan ingantaccen iri domin manoma su amfana da ita an gyara ta ne an mai zance an canja mata kwayan halitta an sa mata wata ƙwayar halittar da idan wannan ƙwaron wake akwai wani na fara ne aiko ƙwaron na fara ne ku ne kuka san shi <laughs> fara so kin san idan kika shuka wake daga ya fara tsira ya fara ganye ya fara fulawa sai wannan kwarin ta zo ta cinye ta so baya barin ya yi so yana hana eh, manoma su samu amfanin gona to kuma kun san kuma noma kuma amfanin gona ita ce noma mm. kuma noma kuma kisan tushen arziki ne ko in babu baka samu amfanin gona ba ina zaka ga arzikin ai babu ai sai ka samu amfanin gona sosai sosai eh, manoma in ya samu zai ji daɗi kuma ya samu ya sayar ya kuɗi ya kai yaransa makaranta so wannan ƙwaro ne aka yi maganin ta kin ƙwaron so kin san waken mu na gida idan ka shuka ta wannan ƙwaron tunda ba ta da wannan kwayan halittar ba a taba taba ba a canja ta ba su su zo su cinye manomi ba zai samu amfanin gona ba amma wannan da aka yi na gidan kamun ka ga amfanin gona sai ka feshi har wurin kashi goma wani feshin ma kana yi ana gona daya gona daya za ka yi feshi su goma ko su takwas no so idan ka yi feshi din nan kuma ba lallai ba ne feshin nan mai kyau ba ne yawancin su kin san ba su da kyau in manoma zai yi ya je sai wannan sai wancan ta gwade-gwade kuma kin san kashe kuɗi ne shi yasa amfanin gona a nan Najeriya tana da tsada domin me wannan honorable ya yi maganan wannan bincike-bincike bin ma yin bincike-bincike ba a sa kuɗi kan bincike-bincike Bincike nan kuma ita ce ginshiki in za ka yi gini ai sai ka yi ginshiki to mu sai mu ce kawai za mu yi gini ba ginshiki ba ginshiki ai ba za ka yi nisa ba me yasa honorable ya yi maganan brazil su brazil su america su argentina ai da nigeria wuri ɗaya take da brazil dukkanmu da su inda amma yanzu duk sun nisa da mu don wannan bincike binciken ban ma sa kuɗi a kan bincike bincike kuma gwamnati ba ta kula da wa'annan cibiyoyin da aka yi na bincike bincike ɗin kin gane to ta bincike bincike nan ne za ka gane menene za ka yi idan damuwa ta zo idan ambaliya ya zo idan kuma rashin ruwa inu mun samu rashin ruwa kun san yanzu kuma akwai canjin yanayi akwai canjin yanayi wani lokaci a samu ruwa wani lokaci babu to ya za ka yi kuma gashi muna ta aihuwa nigeria mutane mun yawa yanzu hmm? population namu na karuwa so dole ne mu yi yanda za mu samu isasshen abinci yanzu aka fa mutane da ba sa samu ba su da ma kuɗi. so kin in ba a inganta ire-iren nan noma ita ce a kan iri in kana da iri mai kyau wanda in ka shuka dukkansu za su tsira kuma su yi maka amfani su in baka inganta irin ba ina zaka samu amfani yanzu akwai damuwa ƙasa ba ta da kyau mm. babu taki ino ƙasa ta yi takin ya riga ya bata ƙasa da su mai nan sai ka yi amfani da wannan takin zamani takin zamanin kuma kana sa shi da yawanci tana da illa eh, tana bata abin nan ƙasa tana ƙara bata wuri tana kuma kawo wannan canjin yanayi tana ƙaruwa sai ka ga zafi da su mai nan so amma kin ga wayan nan wannan ingantaccen irin eh, ingantaccen iri da muke fitarwa ake ta bincike ana yi mukan samu kuɗi wasu ma'aikatun ƙasashen waje sukan taimake mu na gwamnati dai kaɗan za ka samu ba za ka samu yadda za ka ji daɗin shi ba kin gane so mukan mu rubuta ma mutane eh, irin su kungiyoyi su menene din nan. yanzu farawa ne kuka yi ko dai kun daɗe kuna wannan binciken? Mun daɗe muna wannan na waken an yi shekara wurin goma sha biyar ko ba haka ba. an yi wurin shekara goma sha biyar an fara yanzu ne kuka cimma nasara yanzu ne muka cimma nasara yanzu kuma jiya mun ba manoma iri kyauta ba kyauta aka ba su ba to akwai dai dan kyauta wanda za a jaraba amma kuma akwai na sayarwa seed companies guda uku ne akwai maina seeds akwai kuma technic seeds akwai kuma gold agric guda uku su ne aka ba su wannan license wanda za su sai da wannan iri-iri din. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin ma Abuja Madina Dauda sai Jule Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. da baya shi ne ci da mu sannadin arzikin mu shine uwa uwa uba. Mu dinga noma tushe na arziki, mu kama noma yayi